to sai darasin kaifa sakin mizanan a darasin da ya gabata mun kwana ne a shafi na 123 malam yana bayani akan waɗansu azkar da yadda idan azkar ta zo a yi ta yadda ya dace ta ƙara komai kar a rage komai ana fahimta shafi na 123 paragraf na biyu ya ce wa yulahizu anna al-ba'd qad yahtammu bi hadha ad-du'a da ku lura cewa waɗansu daga cikin mutane suna damuwa da wannan addu'a an gane ko min haisu la yash'ur an gane ko ta yadda ma ba su ma san hakan ba cewa suna damuwa da ita sosai shafi na 123 na ce paragraf na biyu ya ce suna yin wannan ne aksara min ihtimamihi bil fatiha sama da yadda yake kulawa da fatiha wace ga mutum ya damu da ya azkar amma bai iya fatiha bai damu ya koyi fatiha ba akwai ba cikin mutane ya ce wahiyar rukun alhalin ita fatiha ita rukuni ce yahdusu zalika inda ma yadkhulu ahaduhum fi salati mutaakhira irin wannan abun da yake fadan zaka ga wasu yana faruwa ne lokacin da mutum ya zo zai sallah yayi latti an fahimta wa ya'lamu anna al-imam sayarka zaga mutum ya salli man zai ruku'u yanzu nan ba da sawanin yan waɗansu yan sakanni ya rage zai yi ruku'u ko saboda ayoyin da yake karantawa ma'aduda yan kaɗan sakonnin suka rage fatarahu yamdi tilka tsawani fi du'a, istifta sai kaga wai mutum ya bata wannan yan sakannin wai shi zai yi addu'ar istifta sai yayi wace ke tayi eh ba ce da ka zo kai kambara bane ka ba abin da kaga liman yana yi sai tsaya wai sai yayi addu'ar istifta ta bude sallah tarikan qira'at al-fatiha kaga ya manta bai karanta fatiha da aka ce karanta fatiha shi kansa mai sallah wa kana al-aula idza daqa al-waqtu abin da ya fi cancanta lokacin da sa aka zo sallah kuma in lokaci ya kure shine albadu ba da takbiratul ihram mana fa abin da ake so a fara da shi bayan kabarar harama shine bil fatiha a fara karanta fatiha ta bi du'ain listifta ba addu'a ta bude sallah ba likai yudrika rukun don saboda mutum ya samu rukuni fa huwa awjab wa a'zam domin wannan karanta fatiha ita tafi zama wajibi ita kuce kuma tafi girma malin ya ce wa kama ya hadisu mithla haza ma man manka mai al-fajr kamar kuma yadda yake faruwa ga waɗanda suke tashi za su sallan asuba qubayla shuruqi gabanin rana ta fito wa huwa mutaakhir alhalin yi latti bai tashi da wuri ba an gane ko bayan bagi liman kana haza haluhu ya dace ga duk wanda zama wannan halinsa ne to shine al-iktisar ala wajibatil wudu'i ya taƙaitu kawai akan yin alwala na wajibi wa tarki sunanihi ya bar duk wata sunna Walbada, bada bil maza maza ya tashi ya fatiha ya salla kawai ta farilla ba da takbiratul ihram ba ya kabbara harama. amma za ga wani sai ya yi du'a istighfar wani ma sai ya raka atul fajr dan nan sai zo ya kaza wani ne ce kai ka fahimta ka fara wannan wajibin shine malai yake cewa mutum ya zama yayi wannan da sauri ne kai zurikan ruku'a qabla shuruqi shamsi dan ya samu ruku'i gabanin rana ta fito li Allah ya qa salatahu kharij al-waqti dan saboda kada sallar shi ta zama an yi ta ne a wajen lokaci an gane ko wa ya fi kabiratin minin al-kaba'ir hakan sai ya sa ya fada cikin babban zunubi wa an yi ani abi hurairah radiyallahu anhu kuma ya zo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi alaihi salatu wasallam ce man adraka raka'atan san as-subhi duk mutumin da ya samu raka'a daya na sallan asubahi qabla an tatlu ash-shamsu gabanin rana ta fito faqad adraka subha ya samu sallan asuba wa man adraka raka'atan min al-asri wanda kuma ya samu sallah raka'a daya a sallar la'asar qabla an taghruba tun gabanin rana ta fadi faqad adraka al ya samu sallar la'asar an gane ko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya latar da mu yan wace ku to duk muhimmancin waɗannan azkar din a takaice ana nuna mana cewa wajibi dai shi yafi kamata mu ba muhimmanci kafin mu kula da abin da ya shafi azkar ko nafila ko sunna ina fata ana fahimta kuma ita sunna ana yin ta daga lokacin da ya zama akwai raran lokaci an fito da wuri alhamdulillah akwai lokaci an yi alwala a natse an yi kaza alwala misali ga shi magana akai ya ishara ma da ya a ayi wajibanta yafi akan tsayawa ana ta ko ba ka bane kamar ki so uku ya fi ki zo shi aka fi so amma da kika zo yi na farko ba shi shine wajibi ba sai ka ki so dan ɗaya kawai ki wuce ranki zai ki samu wata raka kai ki ga ki cewa sai ki so uku kira ba lokaci hal limami yayi ruku ya yi da sallah ke ta sani ba Allah ya shirye da mu